وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد <clears throat> وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نوام مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الله Allah تبارك وتعالى baraka دعوة ta'ala درسي نا المسك الأزفري sharhi na kitabul akhdari muna cikin muna da na 218 <clears throat> kuma muna cikin mustahabban sallah yau za mu ɗora darasi akan alkunut fi salati subh wannan darasi na 153 ne in dai ban manta baka kafin nan akwai ta kila ni alkalami na ya yi zarfafi ya yi gaba eh, lalle yawwa na kama ko to na ganin dai shi kenan da amma da ba mu yi saɓani ba a shafi ba yawa shafi 218 biyu da sha takwas kai ma haka ne ba shi kenan inda dai shafi mu ya yi daidai to a zo a tafi eh, kafin mu fara ga tambayoyi wani yake assalamu alaikum Allah ya tsara wa malam ɗaukaka Allah kuma ya ji ɗan magabata ya kare shi daga sharrin makiya da mahassada amin dukanmu Allah ya kare mu ina neman al'ummar wannan masallaci mai albarka da su taya ni da addu'a ina neman aure na gode to Allah ba da sa'a Allah ba da nasara eh, sannan wannan yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu malam Allah ya yi wa rayuwa albarka tare da tare da to ya ji ɗan kiyaye waɗanda suka uh, to suka to to amin amma <laughs> ban gane abin ba amma da tun da zan addu'a yake a kan iyaye da sauransu to amin ya ce tambaya ita ce shin mutumin da ya yi mutuwar fuju'a shin ya yi shahada ne to gaskiya dai ba ni da sani akan wanda ya mutuwar fuju'a mutuwar fuju'a shahada ce ni ban san wannan ba Ma dai akwai waɗanda annabi ya ambata cewa idan sun mutu to ana tsammanta musu shahada mutumin da ya mutu a cutar annoba mutumin da aka kashe shi a fagen daga mutumin da aka ce ruwa ya cinye shi mutumin da gini ya faɗo masa mutumin da wuta ta ci shi Ah, mutumin da ya tsaya yana kare kansa misali wani yanzu zai kwace ma kudi ko ya fasikanci da iyalinka ko wani abu mai kama da haka kuma ka tsaya ka kare har aka kai ga mutuwa wannan duka ana sa su cikin shahada mutumin da ya mutu matar da ta mutu wajen haifuwa musulma ita ma ana yin wannan wato magana haka mutumin da irin ko ciwon ciki ne ya murɗe shi ya kulle akwai su da yawa wanda aka ambace su sun zo cikin hadisai ta manzo Allah amma duk cikin su banga inda aka ce mutuwar huju'a hasali ma annabi yana neman tsari da mutuwar huju'a ne domin ba wai idan kaga wani yayi mutuwar hujua ka tafi kai ta masa mummunan zato ba ba haka muke magana ita mutuwar hujua kamar ba notice ne take faruwa amma duk wanda zai kwanta ya rashin lafiya aje ana gaishe shi kamar an bashi notice ne in yana da wasu basu suka zai biya ina ko wasu yan shirye-shirye zai yi sabanin wadda hujua kwaɗam babu zato ba tsammani ka zo masa shi ba wani notice da zai iya bayarwa wataƙila ko wasiya ba zai bari ba haka ne to amma fa wannan ba yana nuna maka yanzu kaga wani yayi mutuwar kuju'a shikenan sai a gashi gashi ai ma annabi yana neman tsari da irin wannan kai ta maganganun da ba su kenan ba daga karshe in baka yi sa'a ba shi ya mutu kuju'a kai ma kai mutuwar kuju'a a haɗe haka ne ko da na san ku ai saboda wani yar gaba yake son ya samu yadda za a yi tsana ma wani mutum sharri ka daina tunanin za ka yi ma wani mutum sharri kullum ka yi abin da zai to alheri na wadda kuma tambaya su biyu yake cewa tambaya ta ita ce me yi. ne kowa ya zulkarnai ne zulkarnain alqur'ani ne ambace shi wa yasalunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum ku zikra saboda haka Allah ya ce zulkarnain suna tambaya akan zulkarnain to kai ma yanzu kana tambaya akan zulkarnain sai Allah ya ce da sannu zan karanta muku zulkarnain to Allah ya ce zai karanta to kaga yanzu kai zan nuna maka suratul kafi sai ka je ka karanta abin da Allah ya faɗa akan zulkarnain na wuce wannan babu ko cikin suratul kaf wa yasalunaka an dhil qarnayn qul sa'atlu alaykum min dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa kaje dai ka karanta ayoyin da ka gane waye dhil qarnayn idan kuma ba za ka iya karantawa ba ka nemi mala haruna ya baka tafsirin da muka yi akan wannan ayar mun yi bayanin zulkarnai ne komai da komai ka nema ya fi maka sauki da sai mun sake karanto maka wata in har ka mutu don in ka je lahira ma baka baka je da kasan zulkarnai ne ba inda ka je da imani za ka shiga aljanna da haka kai kokarin ka gyara aikin kamar yadda Allah ba da zulkarnai labari kai ma sai kai kokarin ka yi abin amma sanin ka da zulkarnai ne kaga dai ba cikin annabawa yake ba balle a ce ma yana cikin waɗanda dole sai ka yi imani da al'amari ma alkur'ani ya faɗi labarin tambaya ta uku ya ce ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku yada sallaba a tsakaninku shin akwai waɗanda ba a musu sallama daga cikin musulmai ma'ana shin akwai yanayi da in an samu mutum ba a masa ba za a masa sallama ba na'am in ka samu mutum ya da kabbar sallama ba za ka masa sallama ba wannan ma abu ne wanda da yanayi ka tambaya duk wanda kaga ya da ikamar sallah yake Allahu akbar ya shiga cikin sallah ai ba za ka zo kai ta masa sallama ba ko akwai kenan ko saura da mai na shi ke na aiko <laughs> oh ai yanayi kam yanayi ne yanayi yanayi kuma koma ma ba wannan ba akwai wadda yanzu zan kaje watakila ka same shi a asibiti ba shi da lafiya an daura masa ruwa yana ta fama shi ma sai kama da sallama ya amsa watakila kai da kanka ma ba za ka yi sallama ba ai yanayi shi yake warantin ba za ka yi wa wani mutum sallama yanayin haka ne ko amma kaga idan ka shigo masallaci kai na fila kaga wani mutum ba na fila yake ba an ce kamar su sallama tunda ba sallah yake ba ko tunda musibu sala ya yi ma'annabi bayan ya na fila ko yawa to akwai irin wannan akwai kuma irin waɗanda mai iziya ne ina jin ya fitar da su mutumin da ya shiga ɗaki da matarsa suna can suna harkokinsu ka zo ka tsaya kofar kana ta sallama yake ka daina wani kaga wannan shi ma yanayi yanayin na ganin yanayin ya kamata ma ka yi haƙuri mutum da matarsa a ɗaki suna harkokinsu kuma kana ta sallama ha ha ha haka kawai ka ga wani mutum yanzu yana tsugune yana tsari ko yana tsugune yana ta tuntun da kashi kuma kai kuma kana ta sallama ai kai ba za ka yi bako wai misali muke ba ra ai ba sai ka tambayi malam ba akwai yanayin kawai da kai ma ba za ka sallama haka ne ko ba haka ba to wani mutum kawai yana tsugune yana ta zuba kashi kuma assalamu alaikum akan mai kashi kuma duk kai ma ba za ka yi ba ina gani wasu abubuwan kai da hankalinka ma zai baka yi. Da aka ce bari dai ka haƙura sai ya gama kashin in ya taso kama da sallama to yanayi da yake wannan duka Allah ya maka a ashe tambayar har hudu ne an gama ta uku ai ta hudu ce tambaya ta shin ya hukuncin wadda ya kashe mumini da gangan to wannan ba ina ga kamar kai dai kana zan kaji ta bakinmu ne amma ni ina ganin kamar ba wanda bai san wannan hukuncin ba ko na ba wanda bai san hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan malam ka sani na ga na ce ba wanda bai sani ba kuma ka ce eh to to gaya mana Qur'ani da ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam sakamakon sa jahannama ko to wannan kaga kenan in ba a yi masa abin nan ba cewa hukuncinsa jahannama ne da Allah da yanka hukuncin cikin alkur'ani to banda wannan kuma a cikin al'ummar musulmai a shari'ar Allah in ga kashe mumini da gangan aka gano aka tabbatar to kai ma hukuncin ka mai kisa na jahannaman kuma sai ka je can kai da ubangiji tunda la azubu bin nari ne illa rabban na. an gane sai dai idan wani ya fanshe ka kuma da sharaɗin waɗanda aka kashe musu sun ce suna buƙatar diya sun ya fi kitasi amma suna son diya to nan kuma za ka biya miliyan ɗari nawa ne yanzu miliyan ɗari uku ne da wani abu wannan ma sai waɗanda aka kashe musu sun yadda in sun ce ba su yadda ba a kashe ka kawai a kashe ka daga hukunci nawa kenan muka baka uku daya a lahira za a yi shi na jahannama na biyu alkali yana iya zartar da hukuncin a kashe ka wannan ma hukunci ne wanda shari'a ta ce a yi na uku shine waɗanda ka kashe ɗan uwansu mumini su suka ce ba sa son a kashe ka amma ka biya su diyar ran ɗan uwansu ga nemo miliyan 300 da wani abu a basu kama wannan zai ɗauke maka hukuncin wajen Allah shi ne saɓanin da malamai suke bayan ka biya miliyan 300 za ka shiga wuta ko ba za ka shiga ba wasu malamai suka ce za ka shiga don wancan hukuncin Allah ne wannan kuma na 'yan uwansu ne daga kashe musu kaga ta biya miliyan 300 da wani abu kuma ka je ka shiga wuta to Allah ya sauke na ga kamar ana wasa da rayukan mutane a yanzu za ka ga wani ma akan irin wannan kudin da in an zo daurin aure ana watsa wani sai kashe wani ko? so kaga kenan kamar 'yan siyasa ba su shirya gyara al'umman nan ba su shirya gyara matasan nan ba don ba haka ya kamata su musulun a zuwa ta watsa mutane kudi suna yankan junansu suna doke-doke suna fada ka tara su mana ka musu lacca ta gari ka sama musu sana'ari ai shi ne ka taimake su wanda zai yi makaranta kai shi makaranta wanda ya iya wata sana'a a mayar da shi a bashi tallafi ka ce masa kar mu sake ganin ka irin wannan gudun ka je ka rike sana'ar ka ga tallafi an baka wanda bai iya sana'a ba a kai shi wajen wani ya koyi sana'a a bashi tallafi kar kai kama kar mu saki ganin ka da irin wannan abu yanzu an yi wannan matasan nan ba za su kama gaban su ba to kaga irin ya san ba su shirya su gyara su ba mu kuma in mun faɗa sai a ce mun cika yawan magana haka suke faɗa shi malam da koron nan komai ake su yayi magana to dan me malam da koron ba zai magana ba kai abin da ya kamata ba don me ba zai yi magana ba kai ba kai abin da ya kamata ba kuma ba za a yi magana ba saboda ko mu ma lahirar za ka raka mu mu je can mu jira ka a za mu jira ka ai za ka zo ga da wannan matakin an ta dauka shi ne zai taimaki matasa yanzu duk waɗanda suke wannan hargagiyar wannan ya naushi wannan wannan kaga an guga a guje saboda daurin aure duk tara musu ina gwamna ko ina dan majalisa ko ina wani imma sarkin sama nake wani abu dai wanda ake jin tara mun su duka tsakaninku da Allah waye yake da sana'a ga yamun sana'ar mu je mu bincika mu samu kana da ita sai mu baka tallafi kar mu saki ganin ka a wannan gurin kana irin wannan aikin je ka rike sana'a an taimake ka ko ba a taimake ka ba an taimake ka kai ba ba ka da sana'ar komai to me wace sana'a kake son ka yi ina son zan yi kaza to shikenan za mu kai ka wajen mai koyon sana'a ya koya maka shi in ya ce sai mun biya shi za mu biya shi sannan in ka gama ka zo mana da certificate ka gama za mu baka tallafi amma kar mu sake ganin ka a wajen wannan abu za a samu lafiya ko ba za a samu ba to fa ba za su yi ba saboda matasan suke amfani sai su tura maka matasa ma saboda ka musu laifi su kunyata ka a masallacin ma ko yannan kai kuma ka yadda matashi ɗan shekara ashirin ka yadda a tura ka ka tsiya ta wani mutum ka ci mutuncinsa kai kana ganin za a baka dubu biyar ah, ya wuce haka ne biyar da inda ka ci shinkafa da wake da safe ka ci da rana ka ci da daddare gobe in ka je wajen mai dan wake na ƙarshe kenan ka gama eh, in ma baka shan ƙwaya kenan kuma kana shan ƙwaya dole ka ware kuɗin ƙwaya saboda ka samu wata rana gobe ma za ka sake wata rasar kunya waɗannan da kake ganin su kusan za mu iya cewa ba ƙaunar matasan nan suke ba 'yan siyasar nan mu ɗin dai da kuke kallo kuke rena in mun yi kuskure ku zazzage mu a facebook mu din kuma mu ne masoyan ku wallahi ba muke gaya muku gaskiya mu muke ku kokarin kuma mu dora ku akan hanya amma saboda Allah ya sa ba mu da kudi sai kuka rena mu wai hanyar aljanna kadai muka sani ko kuma hanyar naira kuka sani a kanta kuma kuke baragada ba gajiya ba ne? hato ku zo mu tafi suna nan sun ɗana makamansu 2027 za su zo muku ba ka bari suna nan sun ɗana za su zo muku yanzu suna can abuja kowa yana shan ƙesinsa kuma abuja ba imani ake rabawa ba suna can za su zo muku ku zo ku ta yin haukar ku sake ba su dama ku sake ɗanɗana muku a je a zage ma buɗe ƙofofin wasu harajin ai ta gasa muku aya a hannu da ba ku da hankali ko ba haka bane to na nan sun ɗana yanzu shi yasa ba suka haɗa ku da yunwa ko tallafi aka ba ku ba su ba ku ba sai su rike wani ma sai ya rube yake zuwa yanzu ba sun rike sun ƙi saboda sai kun sha yunwa idan lokacin ya zo aka baka sandar fulawa ɗaya leda shi kenan sai ka ga amma gwaninta sai ka fara cewa kai shi malafin da ya babu sana mai baka kowai ba wanda ya baka kuma zai gasa ka da ka faɗa lokacin da ka ce to shi malafin da yake wannan magana shi mai babu a'a shi kan na baka la haula wala kowace. wallahi ka rike ta taska ce daga cikin taskokin ubangiji baka yadda da ni ba ka je kai ta yi ba za ka kasa gani ba ba za ka kuma kasa ji ba a yanzu ma kana ji kuma a yanzu ma kana gani to first time kenan second time kuma za ka ji abin da ya zaka in kai wasa don tafi kan alqunut mustahabban sallah na takwas yace alqunutu fi salati subh shine yin karanta alqunuti a cikin sallar asuba malai ce ita wannan alqunut ɗin, ya'ani bihi abinda ake nufi da shi addu'a shine yin addu'a qabla ruku'i al kafin yin ruku'i na sallar asuba ta ƙarshe sai ya ce au ba'da ko kuma bayan an daga daga idin ya ce fi subhi a cikin sallar asuba wannan littafi na ahlari yana magana a kan masabar malikiya shi ya sa mana ya kawo maka wannan galibi ma a masabar malikiya ana yin alkuduki ne kafin a yi rukuni shi yasa ya kawo maka qablar ruku'i domin shine zaɓin sa na farko kuma shine masabar take tafiya kai. kafin ruku'i ruku'in kuma na raka'ar karshe au ba'dahu ko kuma bayan ruku'i. wato in liman ya daga sami Allahu liman hamidahu sai wata yar kaiwa a sallar asuba ya karanta wannan alqunut qala ibn al-arabi ibn al yake cewa Sabata ya tabbata أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى النبي إلى دا أمنتم الله ثبت جريج قنات في صلاة الفجر ياي القنوت أسلر أصبع yayi alqunuti a sallar asuba wannan yasa zaka ga galibin masallatayya ana sallar asuba ana yin alqunuti a sallar asuba ba a yi a azhar ba a yi a la'asar ba a yi a magariba ba a yi a isha amma a sallar su ba a yi. ibn al-arabi ya tabbata ga annabi yana yin al-qunut a sallar asuba to daga idan ka ga liman yayi to ba zargi kenan ko wa sabata kuma ya tabbata yace annahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kanata yana yin al-qunut ne qabla ar-ruku'i kafin yayi ruku'i wa ba'adar ruku'i kuma yana yi bayan yayi ruku'i kenan idan wannan tunda ya tabbata haka ne za ka yi kafin ka yi ruku'i kuma idan ka yi ruku'i ka ɗago za ka iya yin sannan ka tafi sujjada wa sabata har yanzu ya tabbata na uku kenan ko annahu qanata annabi yayi al'unuti. li'amrin ga wani al'amari na zalabin musulmi na wanda ya sauka a kan musulmai wato kenan annabi ya yi alkunuti a lokacin da wani abu ya samu musulmai marar daɗi sai annabi ya yi alkunuti allah ya yi wannan abu marar daɗi yana yin wannan min kaufin min kaufi a saboda jin tsoron makiya misali makiya za su kawo hali. to annabi yanzu wani abu ya faru wanda ba shi da daɗi ko kuma yana neman faruwa to sai annabi ya yi alƙunuti ya mayar roƙi Allah ya mayar musu da rajinsu ya kuma rusa su kada ya ba su nasara kuna ganewa wa hudusi hadisin ko faruwar wani abu da ya faru idan wani abu ya faru marar daɗi ko wata annoba ko wani musifa abin da ba shi da daɗi ya faru a cikin al'umma to annabi yana yin alkunuti Allah ya yi wannan abu ana ganewa dai ko walakin sai yake sai dai fa kanatal kulafa'u bil madina wato kulafa'u abubakar umar ali Osman, ko waɗannan dukansu sun yi alkunuti bil madina a cikin madina wasannahu umar umar ya sunanta yin alkunut wata ƙarrabi masjidin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbata a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila ghairi zalik fala ila zalik kada ku waiwaya zuwa ga wani abun da ba wannan ba wato jana ana yin alkurut ko dan a ja tsawon sallar asuba ɗaya kenan ko kuma dan wata musifa ta faru ko kuma dan wani abu da ake jin tsoron zai faru sai a yi alkunuti kada ya faru waɗannan su ne abinda suke jawa a yi walakin laysa fihi du'a'un sahih wato babu wata addu'a tabbatacciya an gane ta daban wanda ta inganta illa fa khudhu min du'a du'a'in nabi ku riƙa daga abin da annabi ya addu'a da shi an gane wato tun da annabi yana yin alqunut to ku riƙi nasa ba sai kun yi wani naku da babba ma tabbata ko wala taltazimu hadha alladhi yarwihi an-nas ku yi abin da ya tabbata daga wajen annabi sallallahu alaihi wa ku riƙe shi a cikin alqunuti na addu'o'i din kada ku lizimci wani abun da mutane suka ruwaito na daban sai abin da annabi yi kenan ko wa inna ma rawa fi qunutin nabi fi qunutil witr an ruwaito cewa annabi yana yin alqunuti a witri an gane wa lam yasih wai wannan bai inganta ba akan cewa sai a witri kawai annabi yake yana yi a sallar asuba ma. an anasin daga anas kala zai yake cewa kana al-qunut fil maghribi wal fajr al-qunutin annabi ya kasance yana yin sa a sallar magriba yana yin sa kuma a sallar asuba idan wani abu ya faru so yana yi a sallar magriba yana yi kuma a sallar wato asuba amma akwai wasu maganganu da suna cewa a kowace sallama ana iya illa wadda aka ɗan yi jayayya aka yi ta samu abin nan ita ce sallar juma'a ita kuma malamai da yawa sun tafi akan ba za a yi kunuti a cikinta ba saboda addu'o'in da ake zubawa a cikin hudu ba ai an gane dai ko na'am imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisin da imam turgabi min hadis al-barra bin azib ثم قال سأنا سيتي حديث البراء حديث حسن صحيح waktuli ba ahalul ilmi ma'abuta ilmi sun yi sabani fil a cikin yin al fi salatil fajr a sallar asuba fara'a ba'du ahalul ilmi sakin wasu ma'abuta ilmi suna ganin wannan ma'abuta ilmi wanda suke gani din min ashabin nabi daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim da wasu suna ganin al qunut fi salatil fajr alkunuti ana yin sa ne cikin sallar asuba wa huwa qawlu malik wannan shine kuma abin da imam malik ya dauka wa shafi'i kuma da imam shafi wa qala ahmad wa ishaq imam ahmad yana gani da kuma ishaq yana cewa la yaqunutu min al-fajr illa inda an-nazila tanzilu bil muslimin yana ganin ba za a yi alkunuti ba a cikin sallar asuba sai idan wani abu da ba a so wanda ya sauka wa musulmai sai su alkunuti don Allah ya yi musu jama'a kuna ganewa dai to fa idza nazalat nazila idan wata musifa ta sauko wa mutane wani abun da mutane ba sa so sai ya samu al'umma falil imani. to ya samu shi liman an uwa lijiyushin jiyushil ya yi addu'a ga sojojin musulunci idan wani abu ya faɗo na cewa za a tafi yaki ko na abu mai kama da haka to liman ya samu yayi alqunut an gane saboda Allah ya ba mu waɗannan sojojin musulmai cin nasara wa an anas daga anas radiyallahu anhu qala wato Allah ya dade shi yake cewa ma zala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi bai gushe ba ya kunutu yana yin alqunut fil fajr wato a sallar asuba hatta fara ad-dunya har sai da annabi ya bar duniya in dai wani abu ya faru to annabi zai alqunuti kuma bai daina ba har ya bar wannan duniya an gane wannan kenan yana nuna yadda annabi yake damuwa da sha'anin al'umma idan wani abu ya same su na damuwa wadda ake son a roƙi Allah to zai jagoranci mutane a yi sallah a yi alƙunuti a roƙi Allah ya yaye wannan abin sun makala sa'annan sai ce kala abu abdullah abu abdullah ya ce ai alhakim haza isnadu sahihun sanaduhu siqatun ruwatu wato sanad na wannan hadisin ya inganta sannan ruwatuhu siqat to sai ce wa amma mahalluhu amma mahallin da ya kamata a yi alƙunuti mahallin da za a yi a cikin sallah a wani mahalli ya kamata a yi hal ƙabular ruku'i shin mahallin yin alƙuluti kafin a yi ruku'i ne au ba'adar ruku'i ko bayan an yi ruku'i wanne ne mahallinsa duk tulifa a sahabun nabi fi zane sahabban annabi ma sun samu sabani a cikin wannan wani ya ce kafin a yi ruku'i wani ya ce bayan an yi ruku'i sai an samu wannan sabanin ta ya za a yi a daidaita a kan abu ɗaya sai in an tattaro maganganu sai a kalli ƙaunin rajin wanda ya fi ƙarfin dalili to sai a kafa hujjar. da shi fi zalika a cikin haka wannan kuma aiki ne babba wa huwa min ikhtilafil mubah yana daga cikin saɓani na halal wanda ya halatta yi wannan sabani domin sabani ne ba mai tada hankali ba amma wannan a zamanin sahabbai ne ba zai zama mai tada hankali a wannan al'ummar sai ya zama abin tashin hankali wannan al'ummar ai ba ta yi makanta rangwame kuma ba ta son ta shirya sau da yawa yanzu da wani zai je limaminsa kullum kunutu yake kafin a yi rukuyi sai ya je ya yi sallah a bayan limamin da shi kuma sai ya yi ruku'i yake kunutu to shi kenan an samu rigima in ba a yi sa'a ba duk malaman garin sai an kai musu wannan tambayar sai bayan ɗaya a rubuta ma wancan aji abin da ya faɗa a rubuta a kai ma wancan kuma mai yin wannan ba jahili ne shi shi ba zai iya yin komai ba sai dai tada fitina haka ne ko haka al'ummar yi kun zaɓi ku yi ma kanku fitina ku raba kanku ku ta rikici wannan ya ji haushin wannan wannan ya ji haushin wannan akan abin da istilaful mubah wanda halal ne ai wannan ittifaq a wannan sabanin ba wani abu bane kawai kai yanzu yaushe za ka yi idan za ka zan yi kaso ruku'i sai ne to ni gaskiya sai bayan an yi ruku'i bai to sai ne wanda ya kaso ruku'i wa yake masa an karba kuma wanda ya bayan ruku'i wa yake masa ba a karba ba amma sai ku ta akan wannan wannan ya ce kaza wannan kuma kowa in ka ba shi larabcin ya fassara ma ba zai iya ba sai zazzare idanu kawai musun ya iya a wannan zamanin mai za ka ga jahili mutumin da bai karanta kawa'idi ba yana shiga ilimin da ya fi ƙarfinsa na tafsiri ba yana shiga yana magana kuma wallahi ba zai iya karanta kawa'idi ba daga farkonsa har ƙarshe ba zai iya ba amma zai shiga yi magana haka ne ko to da wani dalili kowa a cikin al'ummar nan al'ummar tana ba shi matsayinsa a matsayin matsayin da yake amma ba a yadda a ba malamai matsayinsu ba a matsayin da suke ko kuna son ba da misali likita idan ya gama karatunsa ya zai fara aiki kana ba shi matsayinsa ko lauya fa kana ba shi aiko injiniya da ya karo ba wanda zai faɗi wata magana don bincikensa a ilimi ya fito ya faɗe ta a ta rikici a kanta sai malamin addini shine zai je bincike da ilimin kuma ya zai faɗa a ta mutu a facebook a gane ko? to wa kuka rena yanzu ah ku faɗa mana ba ku gare na ba ku rena likita ba ko eh injiniya ma haka yana da girma lauya ma shi ma yana da nasa girma malami ne dai za a musa kai malaman nan in ka biye musu sai kawo wata magana ya kwantsama kuma watakila uwarsa da ta mutu kai kai mata sallah bai yi musun addu'ar ba ko yayansa da ya rasu ka yi masa addu'a amma bai yi musu addu'ar ba amma wannan abun da yake ya saba masan zuciyarsa zai fito ya rubutu kuma ya zazzagi malamin ya bata shi haka dai jama'a to yanzu in an tambaye ku tsakaninku da Allah kun yi ma addini adalci kenan haka za ku mutu kuma ba za ku yi ma addinin adalci ba ba za ku yi magana ba a sai kun yi magana zan tsaya anan sai kun yi magana to yawa shikenan in an ce za a gyara sai mu wuce sai a gyara amma yanzu mutane ka ga mutum ko malami fa sai dai ce maka Allah mai gaggawan hisabi ne kuma Allah shi yace inna alaina hisabahu hisabin kowa yana kanmu ne baya kan kowa amma yanzu sai ka ga mutumin da bai iya sallar ta farilla ya yi ta da sunnoninta da farillanta da komai bai iya ba amma wani mutum ya mutu har ya masa hukunci ya ɗauko kabarin mutumin ya saka kuma ya fura masa wuta a nan waya ce ya shiga wuta har ya kai wannan yana da wannan ilimin jama'a ba haka ake ba eh ba a yi ne sai kuma ya ɗauko wanda yake so ya saka shi a aljanna shi gane yanzu yanzu kai Allah aljannar ma da kace yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idzin lillah yanzu wasu sun dawo da al'amru ma gare su wal amru yawma idzin lillah din ma da Allah yake ranar alkiyama amarin namu ne na sakawa a wuta ko aljanna namu ne yanzu mutane sun karba sun fara sawa su a wuta zaka je ka tarar da Allah wallahi sai ka gamu da shi wa ya saka wallahi ku gyara ku daina shi shigi cikin al'amarin al'amarin Allah ikhtilafun mubah wa an anas ibn malik qala daga anas dan malik yake lamma su'ila anil qunut lokacin da aka tambaye shi akan al qunut aka ce masa a qanatar nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi subhi shin annabi ya yi alkunuti a sallar asuba wannan allahumma ina na nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni alayka alkhayra kullahu annabi ya yi ko ko kuma allahumma hadina fi man hadayt wa afina fi man afayt shin annabi ya yi a sallar asuba an tambayi anas قال نعم anas ya ce eh annabi yayi kuma ka san anas ne tun yana yaro aka kai shi gidan annabi ko tarihi haka ya nuna annabi ya masa addu'o'i shi ne wanda aka yi masa addu'a tsawon rai ko kuma ya ce ya shekara sama da ɗari kuma annabi ya masa addu'ar zai yi ‘ya'ya ya ce a cikin tsatsonsa ya fi da ‘ya'ya sun kai ɗari wadda ya bunne annabi ya yi magonar anas addu'a ya ce Allah ya bata albarka duk shekara sau biyu take haihuwa ko gonar mutane ba ta ‘ya'ya ta anas sai ta ‘ya'ya to yanzu shi ne yake baka labari nan ma za ka ce masa bai zauna a gidan annabi ba saboda kai ɗan rinto ne yanzu za ka faɗa za ka je ka nemo wani abu karatiya ma anas ɗin masu kudu sannan ya ce duk waɗannan addu'o'in na gansu saura ɗaya ta hudu ita ce wadda sai na mutu zangarta, shi da yagun addu'a zan shiga aljanna yadda ita ne yake jira yi da yake kai sarkin rinto da yanzu sai ka fidda anas ɗin ma a gidansu ato ka gaje ka same su a yi to shi ake tambaya yanzu lamma su ila anil qunut a lokacin da aka tambaye shi akan al aka ce a qanatan nabi fi subut annabi yayi al-qunut sallallahu alaihi wa sallama a sallar asuba kala sai ana zace na'am yayi idan ka ce bai yi ba yanzu wani dalili za a nema a gurin ka kai na farko ba ga rayu da Allah din ba kai baka zauna da annabin to haka kawai sai wani mutum yanzu ya fito ya ce duk waɗannan abubuwan ƙarya ne ko littafin da aka rubuta an ba ma Najeriya yankin kai a 1960 wani abu bai taba ƙaryata su ba kuma bai ga lokacin da aka rubuta ba an faɗa ne kawai an ba ma Najeriya MT 1960 kaza an rubuta a littafi bai taba cewa ƙarya bane wai sai waɗannan duk su ne za su zama to makaryata haba ma eh an ce an daura auren uwarsa a wata rana inda an ajiye katin a nuna masa ranar juma'a da yamma bai yi musu ba bai sai ƙarya bane wannan rubutu amma sai hadisan annabi su ne za a cewa ƙarya ne wannan da irin abu ne kuma kai ka ba ma kanka dama kai za ka iya sharhi akan Alqur'ani ba kai aka saukar ba sannan wanda aka saukar ba kuma ba zai iya magana ba kai yanzu ka yi makanka wannan a ja maka aya sai ka iya bayani kuma har mabiyanka su yarda da bayaninka amma manzo Allah shi ba zai iya gaya masa habe wani abu su yarda ba kuma ko su rubuta wani irin hankali ne wannan yanzu ko a kotu kawai mai shari'a shi nan, iya abin da constitution din nan ya faɗa na layi shi nan, sai a zauna a shiru a gurin ba mai sake magana saboda constitution ne ko sai an yi bayani nan in gwamnati turancin ma ya rikice mata tana aiki da dokokin sai a ce a tura ma'aikatar shari'a sai sun masa fassara haka ne ko a ce masana su fassara dokar ba fa su suka yi dokar ba amma an yarda in sun yi fassara za a karba amma kai duk muta duk malamin duniya da suka fi ka tsarki suka fi ka komai sun fi ka nagarta a gurin Allah amma wai su ba su iya faɗan wani abu a kan littafin amma kai za ka iya gaya wa mutanen ka ce ga abin da ake nufi kai wannan bayanin kuma ka zauna kuma wani marar hankali ya zo ya bi ka waɗancan mutanen da suka wuce duk su yanzu ba mutanen ba mutanen kirki ba ne kai ne mutumin kirki kai ne mutumin kirki to a yi dai na'am, ana zai ce na'am. faƙila lahu sai aka ce masa a waƙana ta ƙabilar ruku shin yana yin alƙunuti ne kafin ya yi ruku'i kala ba da ruku'i ya tsiran sai ya ce bayan ruku'i da ɗan kaɗan wato gana in yi ruku'i ya ɗaga sai ya yi an gane? to wannan yace min riwayati humayd an anas annahu su'ila an al-qunut fa qala qabla ar-ruku'i wa ba'da to a wata magana kuma yace kafin ruku'i da kuma bayan ruku'i qala al-hafiz fi al-fath hafiz ya fada yace isnaduhu qawi وقال وروى ابن المنذر من طريق أخرى عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنطوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع yace sashin su sahabban sun yi alƙunuti a sallar asuba kafin ruku'i wasu su kusa suka yi bayan ruku'i a inda ba su yi saɓani ba shine kawai salatin Fajir, sallar asuba ya yi wani lokaci kafin ruku'i wani lokaci bayan ruku'i ƙalar Hafi hafiz ke cewa wa majmu'u ma ja'a an anas min zalik dukkan abin da ya zo daga anas daga wannan maganar annal kunuta lil hajati ba'da ruku'i la khilafa an hufi zalik abin da ya zo daga anas ne cewa kunut ana yin sa ne don wata bukata wato kuma ana yin sa ne bayan rukuni shi hafi zai ce babu wani sabani a wannan wa amma da gairin hajat amma idan za a yi alkunuti babu wata bukata fasahihu abin da fi inganta anhu daga anas annahu kabular ruku' wato kafin a yi rukuni kun fahimci maganar kenan ko wato yanzu abu biyu ne idan wata matsala ce ake son a yi alkunuti a kanta ta gushe to ana yin ta ne bayan rukuni idan ku alkunuti ne kawai a ja sallah ta yi tsawo to kawai za a yi shi ne kafin a yi rukuni bayan liman ya gama karatun sura sai alkunutin kuma wannan na ga shine mafi rinjayen abin da ake wa qad ikhtalafa sahaba sahabai sun yi sabani fi zalika akan haka wa zahiru annahu min al-ikhtilaf al-mubah amma abin da ya bayyana shine wannan sabanin daidai ne wannan sabanin ba wani sabani ne wanda wani zai ji haushin wani wani ya ta magana akan su ba wa amma lafzuhu amma lafazin al-qunuti yaya yake وهو ما رواه عبيد بن عمير رحمه الله شين أبن عبيد يرويت أن عمير الله يمس رحمه قال صليت خلف عمر ناي صلى أبايا عمر صلاة الصبح صلى الصبح فقنت فيها سي عمر يي القنوت أتكن صلى بعد الركوع باين ركوعي وقال سيفدا في قنوته أتكن القنوت سيتي اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلأ ونترك من, من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نسلي ونسجد ولك نسعى ونهفك ونخشى عذابك ونخشى عذابك الجد ونرجو رحمتك إن عذابك بالكافرين ملحق an gane ko ko sai mun fasara shi sai mun fasara ba ku ce komai ba ko sai an fasara gina to ma'anarsa shine Allahumma ya Allah inna nasta'inuka mu muna neman taimakonka ya Allah wa nastaghfiruka muna neman gafararka ya Allah wa nusni alayka muna kirari ga jinjina da yabo a gare ka ya Allah wala nakfuruka ba za mu kafurce maka ba wa nakhla'u muna tuɓe igiyar musu da kai muna kaskantar da kai gare ka wa natruku man yafjuruka duk wanda ya zama fajiri a wata ruwaya man yakfuruka wanda duk ya kafirce maka ya zama fajiri taɓaɓɓe za mu kyale shi da halinsa Allahumma ya Allah iyyaka na'bud kai kadai muke bautata ma walaka nusalli gare ka muke sallah wa nasjudu lak gare ka muke sujjada walaka nas'a kuma gare ka muke aiki wa nahfidu muke jijjikin sammakon neman rahamarka wa naqsha azabakal jid muna jin tsoron azabarka ta kwarai wa narju muna kaunar rahmataka wato rahamarka inna azabaka lalle azabarka bil kafirina da kafirai mulhiqun mai riskar su ce za ta riske su an gane wannan shine na ganin kuma kamar nan ya kamata mu aje ko za mu fara a Mustahabi na tara eh lalle a bayyane ne ruwayar haka ta nuna Tun da wanda ya salla a bayansa ya ji abin da ya faru wani ya nuna a bayyane ne ake malikiya ne suka mayar da ita sirra an gane su sirri suke yi amma ko a witiri da ake a harami da sauransu a wurare duka a bayyane ake yi wallahu ta'ala ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ala Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, wa وبارك على Muhammadin.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 وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين